Wakilan kungiyoyin jama'a matasa kabilu da kungiyoyi masu zaman kansu sun gabatar da ra'ayoyinsu wa kwamitin da shugaban kasa Goodluck Jonathan ya kafa don ba shi shawarwari kan yiwuwar taron kasa da ake niyyar yi. Taron mika shawarwarin ta shiyar jihohin Arewa ta tsakiya da aka yi a nan Jos ya sami halartar jama'a da dama da suka gabatar da bukatunsu wa kwamitin. Farfesa Jerry Gana shine shugaban ƙananan ƙabilu da ke jihohi goma sha hudu da ke tsakiya da arewacin Najeriya. mun kawo shawara ne cewa taron nan za a yi shi ne cikin lumana abin da za sa najeriya ta zauna lafiya mu a ce unit na ya zama abin da an karfafa ta ne ba an je kawai ba a ce najeriya ta wargaje ba ma son haka na biyu za a je wurin ne a sa abubuwan da zai sa tattalin arzikin kasar najeriya don kowa ji dadin rayuwarsa amma in aka je aka ce za a watse to mu dinna middle belt muna son federal republic of nigeria abuja kuma shine kaftan namu wasu na ganin akwai yan majalisu wanda ya kamata su ne su yi wannan aikin amma ku ya kuke goyon bayan ah, na national eh, to abu ne a demokradiya wasu abubuwa muna gani an samu maganin sa already domin akwai national assembly amma ga suna suna ta faruwa zaman lafiya babu zaman lafiya a nigeria. ana ta yaki ana ta baya da kyau me maganin akwai wasu da suke ce a'a wannan abin da Allah ya ba Najeriya nasu ne kawai ba su yadda su ba wani ta kuma federation dole ne mu yi wasu abubuwa ko Farfesa Jerry Gana shugaban kungiyar ƙananan kabilu a jihohi goma sha hudu da ke tsakiya da arewacin Najeriya. Sunana injiniya Mansur Salo na Kande, ni ne National President na Jasawa Elders Foundation. Eto, eh mu mun gabatar da takarda bisa ga yanayin abin da muka tsinci kanmu a ciki maimakon a tsaya a ta kullum a ta sulu a ta faɗa don ko an sake sulu yanzu a sake koma a yi faɗa wannan national dialogue bata lokaci ne in yana so a zo a kira a sovereign national conference shi ne ya sauka duk 'yan majalisu su sauka duk gwamnoni su sauka a haɗa waɗannan mutanen da za su yi wannan sovereign national conference ɗin a ba su fawa da su da judiciary duk abin da aka zartar judiciary su implementing ba tare da cewa ana neman wani abin nan ba to in aka yi haka za a yi adalci kuma abin da muka faɗa kowane irin delegates da za a ɗebo a kawo guda biyu bisa ga electoral ward daga kowace mazaɓa a bangaren gwamnati kuwa kwamishinan yada labaran jihar plateau iljab abraham ya yaba ne da yadda jama'a suka gabatar da bukatunsu cikin natsuwa da kwanciyar hankali a gwamnatance mutane sun yi farin ciki kwarai da gaskiya da suka samu wannan zarafi kuma sun fito da abubuwan da ke cikin tunaninsu amma me ra'ayin gwamnati game da wannan taro gwamnatin jihar plateau karkashin eh, mai girma eh, gwamnan danmu dr jonah david jam na ba da cikakken goyon baya ga wannan taro duk abin da zai kawo ginuwa a ƙasa da kuma zaman lafiya a cikin plateau da ci gaba na jihar za mu ci gaba da ba da cikakken goyon baya. Shi ko sakataren kwamitin Dr. Akilu Sani Indabawa ya ce an gabatar wa kwamitin da bukatu a rubuci har guda 34. Babban abin da ba mu sha'awa shine babu wata kasida guda ɗaya da ta yi kira ga a rusa Najeriya ko araba Najeriya kamar yadda haka ma ya kasance a sanda muke taro a kure wancan kwana uku da ya gabata. Ga alama 'yan Najeriya sun yadda wannan taro ba taro ne wanda za a je a tattauna maganar wai raba najeriya ba kowa yana magana ne akan yadda za a karfafa haɗin kan najeriya ta yadda ya fahimta sakataren kwamitin da shugaban ƙasa ya naɗa don ba shi shawarwari kan yiwuwar taron tattaunawa ta ƙasa dr akilu sani indabawa zainab babaji muryar amurka daga jos a najeriya